أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى يا كوم يو sha bakwai ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku kuma sha tara ga watan biyu miladiya dubu biyu da ashirin da biyu a wannan gari na funtuwa kuma a jihar katsina allah subhanahu wa ta'ala ya kara ma wannan gari tsaye a gurguje abinda aka ce a yi magana a kansa asbabul fitan wato ababen da suke jawo fitinu a cikin al'umma wannan maudu'i maudu'i ne da ake cikinsa a yanzu kuma ake da buƙatarsa kuma ya kamata a ce a yawaita tunatar da juna a game da shi mutane biyu a wannan zamanin a duk inda suke rayuwa a duniya ba su saɓani kan cewa tabbas halin da muke ciki a duniya ga baki ɗaya hali ne na fitina to waɗannan fitinu ne yake jawo su ya ya kamata musulmi ya mu'amala da su wace mahanga musulunci yake da ita game da fitinu na kasa abin da zan yi magana a kansa gida biyar insha Allah me ake ce ma fitina yadda musulunci ya kula da lamarin fitina ya ba shi mahimmanci matuƙa abu na uku nau'ukan fitinu da ake da su abu na hudu ne yake jawo fitinu abu na biyar ya ya kamata musulmi ya yi mu'amala da fitinu idan sun afku ko ya tsinci kansa a zamani da ake yin fitinu abu na farko kamar yadda muka faɗi ne ake ce ma fitina babban malamin luga al'imam ibn fari ya ce kalmar fitina jam'inta alfitan ne to asalin kalmar wacce ta kunshi harfa guda uku fa'un da ta'un da nunun suna komawa ne zuwa ga ma'anar al walittila gwadawa da jarabawa sau da haka a harshen larabci idan aka ce alfitna ana nufin a gwada abu a jaraba shi kuma asalin kalmar an samo ne daga daga maganar larabawa da suke cewa fatantu zahaba bin na'am na sanya zinariya a cikin wuta domin ne domin wannan wutar ta goge abinda wannan zinariyar ta fita ta ɗibo na gugubin ƙasa a lokacin da aka tsinto ta ko kuma aka ‘yan ƙwaranda suka fito da ita daga ƙarƙashin ƙasa sanya zinariya a wuta domin wannan wutar ta tantance zinariya mai kyau da kuma duk abin da ya makale mata na ila taɓo ko ƙasa ko turɓaya ko wani dutse wanda ba zinariyar ba shine ake ce masa alfitna to kun ga ashe fitina tana faruwa ne domin me domin a tantance wanda ake ma fitina Allah subhanahu wa ta'ala yana jarraban bayinsa kamar yadda za mu gani domin ya tantance waye suwaye bayansa na gaske suwaye kuma bayansa waɗanda suke faɗi a baki kawai suwaye fitinan nan za ta fito da su su kubuta bayan fitinar ta wuce su zama bayan Allah suwaye kuma fitinar za ta ci da su ta tuna musu asiri a gane cewa ba daga gaske suke addini ba wannan a harshen larabci kenan sannan kuma abin da ya dace da shari'ar musulunci kenan shi ya sa imam ibn hajar yake cewa shi lafazin fitina dukkan wani abu da zai faru ga ɗan adam ya dugun zuma masa rayuwa to ana ɗaukarsa a matsayin fitina wannan abin zai iya ɗaukar ya tsinci kansa a cikin yaƙi wannan abin zai iya yiwuwa a taɓa shi a ja rashin lafiya zai iya yiwuwa a taɓa iyalansa zai iya yiwuwa a taɓa dukiyarsa wannan duka ana ce masa alfitnat wannan a wajen malamai kenan da kuma a harshen larabci kusan malaman lura da yawa duk sun ba da gudunmuwansu maganarsu tana komawa zuwa ga abu ɗaya cewa fitina na nufin jarabawa da gwadawa ko tantance abin da yake mai kyau daga abin da ba shi da kyau a isilahin malamai har yanzu sukan kalli sababin da ke jawo fitina a kira shi da fitina sannan abin da ya afkun bayan sababin shi ma ana ce masa fitina sannan kuma sakamakon da wannan abin da ya afku ya haifar shi ma ana ce masa fitina misali malamanmu suna ce masa fitina ana ce masaban Allah fitina amma saban Allah sababi ne sannan idan wani abu ya afku ga mutum sakamakon saban Allah da ya yi to shi ma suna ce mushi fitina to wannan kenan mu tafi gaba ta biyu yadda musulunci ya kula da al'amarin fitina ya ba shi mahimmanci a ƙwar'anance ƙwar'ani ya yi magana a kan fitina a wurare da yawa har malaman ƙwar'ani suke cewa lafazin fitina ya maimaitu a cikin alƙwar'ani da asalin madarar kalma da kuma abin da aka tsamo na aiki aikin nan ko abu gashi a matsayin aikin da ya gabata ko aikin da ake ciki ko a buga shi a matsayin wanda ya yi aiki ko kuma wanda aiki ya fada masa kamar yadda dai ake jujjuya kalma to sai da wannan kalmar ta fa'un da ta'un da nunun mai waɗannan harfan guda uku ta maimaito a cikin alƙur'ani su arba'in saboda mahimmancinta kalmar fitina ta maimaito a cikin alƙur'ani su arba'in sannan kuma ma'anonin fitina a alƙur'ani ta suka bambanta amma duka idan mutum ya kalle su zai ga suna koma zuwa ga waccan ma'anar ce ta dugun zumarai abinda zai faru ga ɗan adam ya tayan masa da hankali ya zama masa damuwa ya zama masa baƙin ciki babban malami al'imam ibn al-jawzi rahmatullahi alai yana faɗa yake cewa kalmar fitina ta zo da ma'anoni guda goma sha biyar a cikin alkur'ani kalmar fitina ta zo a cikin alkur'ani da ma'anoni goma sha biyar bayan maimaituwar ta su arba'in to waɗannan ma'anonin wannan maimaituwar su arba'in to in aka koma ta ɓangaren ma'ana to tana da ma'anoni ɗaiɗaiɗaiɗai har guda goma sha biyar sau da ka tana cin abinda malaman ƙur'ani suke ce ma al'ashbahu wa wal wato kalma ɗaya ta zama tana da ma'anoni mabambanta abu na farko alƙur'ani ya kira shirka da fitina kamar yadda Allah maɗaukacin sarki yake cewa wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa ya kuna dinu lillah ko wa ya kuna dinu kulluhu lillah wa qatiluhum yaƙi. kafirai hatta la kuna fitnatun malaman tafsiri suka ce hatta la hatta la yakuna shirku har ya zama ba a shirka kaga anan kalmar fitin da ma'anar shirka kamar yadda muka faɗa a istilahin malamai akan ambaci kalmar fitina a matsayin sababin da ke jawo fitina kaga yanzu nan a shirk sababin ne to amma ƙwar'ani ya ɗauke shi a matsayin ne da sunan fitina ita shirka ma'ana ta biyu kalmar alfitnatu a cikin alkur'ani ta zo da ma'anar alkufur kafirci kafirci kamar yadda Allah madaukakin sarki ke cewa fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' alfitnati malaman tafsir suka ce ibtigha' alfitnati ya ibtigha' alkufr masu bibiyar ayoyin da suke mutashabihai kalmo ayoyin da ma'anarsu ke da rikitarwa mutum ya ce yana bibiyar wannan to abin da yake ja kansa shine kafirci ƙarshe zai zo ya ƙaryata Allah ya ƙaryata ƙur'ani to wannan ma'ana ta biyu ce ba ma'ana ta uku kalma a cikin alƙur'ani ta zo da ma'ana alibtila wal ikhtiba wanda ita ce asalin ma'anarta wato gwadawa da jarabawa kamar yadda Allah subhanahu wa wata'ala yake faɗi yake cewa alif lam mim hasiban nasu an yutraku an ƙulu amanna wa layu la yuftanu wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin hasiban nas yanzu mutane suna tsammanin an yutraku a kyale su an yaqulu amanna su ce min yi imani wa layu la yuftanu amma ba za a gwada su ba to ai wala qad fatanna alladhina min qablihim haqiqa mun gwada mun jarrabi waɗanda suke kafin su fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu Allah shi ya gane waɗanda suka gaskiya a imanin su wala ya'lamanna al kuma zai gane waɗanda ƙarya suke da baki suka ce sun yi imani ka ga me kalmar fitina nan an juya ta a matsayin aikin da ke ci gaba an ya ƙulu amanna wahum la yuftanu yuftanun ga fa'un nan ga ta'un nan ga nunun ta fito mana sai ya sake cewa kuma wala qad ma'ana ta hudu kalmar fitina ta zo a cin Alƙur'ani da ma'ana al'azab azaba azaba na zuwa da ma'a kalmar fitina ta zo da ma'ana azaba a cin alkur'ani kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa thumma inna rabbaka lil ladina hajaru min ba'di ma futinu min ba'di ma futinu ai min ba'di ma uzzibu kalmar fitina nan ta zo da ma'ana azaba ma'ana ta biyar ta zo da ma'ana al-ihraqu bin nar kunawa da wuta a kuna wani da wuta to an masa fitina kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yawmahum 'ala an-nari yuftanun ay yawmahum 'ala an-nari yuhraqun ranar da za a ƙuna su da wuta sannan ma'ana ta shida ta zo da ma'ana alƙasu alƙasu kisa kalmar fitina ta zo da ma'ana kisa kamar yadda Allah madaukakin sarki yake fadi a hukuncin kasru a cikin suratul nisa yake cewa in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru an yaftinakum alladhina kafaru wa an yaqtulakum in kun ji tsoron kada waɗanda suka kafirta su kashe ku sannan ma'ana ta bakwai ta zo da ma'ana asaddu asad a katan jamus a hana shi yabi addinin Allah kalmar fitina ta zo da a cikin alkur'ani da wannan ma'anar kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce wahazarhum an yaftinuka wahazarhum an yaftinu ay wahazarhum an yasudduka an ma anzalallahu alaihi ka guje su kafirai kas su zama sun katange ka sun hana ka ka bi abin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar maka sannan ma'ana ta takwas ta zo da kalmar fitina ta zo a cikin alkurani da ma'ana abbalala bata. kamar yadda Allah ya ce wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min Allah shay'a wa man yuridillahu fitnatahu duk wanda Allah ya nufin fitnatahu ay dalalatahu batarsa duk wanda Allah ya nufin ya batar da shi to shi ce ma'ana ta tara ita ce ma'ana alma'azira ka aikata wani abu ka ce kana da uziri kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce thumma lam takun fitnatahum illa an qalu wallahi na ma kunna mushriki kaga nan fitna ai ma'azira sannan ma'ana ta goma al'ibara abin ɗaukar izina kamar yadda Allah ce rabbana la taj'alna fitnatan lil ladina kafaru fitnatan ay ibratan ya Allah kakka za sa mu zama izina ga kafirai a ce haka kafirai su kalle mu su ce kai haka ke faruwa to sannan kalmar fitina ta zo a cikin alkur'ani da ma'ana ta sha ɗaya aljunu bi kumul maftu ai bi kumul majnu. sannan kalmar fitina ta zo da ma'ana ta sha biyu da ma'ana al'ismu ismu zinibi kamar yadda Allah madaukakin sarki ke cewa alafil fitnati saqat ai alafil ismi saqat sannan ma'ana ta sha uku al ka yi wani abu a ladabtar da kai kamar yadda Allah madaukakin sarki ke cewa falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim ay an tusibahum uqubatun wata azaba wani ladabtar wata ladabtar wata ta shafe su ma'ana ta sha hudu ita ce almara rashin lafiya kamar yadda Allah madaukakin sarki ke cewa awala ya yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw ratai. rashin lafiya sannan ma'ana ta sha biyar ta ƙarshe ita ce alƙaba hukunci kuma hukuncin nan so tari ya zo a matsayin hukunci mara daɗi in hiya illa fitnatuka tubillu biha man tasha'u kaga in hiya illa fitnatuka ai in huwa illa qada'uka to waɗannan duka suna shaida akan yadda alqur'ani ya kula da fitina kalma ce ashe da ƙur'ani ya ba ta mahimmanci domin Allah maɗaukakin sarki ya san ita fitina wani abu ne da sai ya afku a cikin al'umma kuma in muka tsaya muka bibi waɗannan ma'anonin guda goma sha biyar babu wata ma'ana mai daɗi duka ma'anoni ne da suke so ko kuma su haifar da abin da zai so tare sannan daga cikin abin da ke shaida ke nuna mahimmancin bayani akan fitina a alƙur'anance Allah subhanahu wata'ala ya bada labarin cewa yana raba bayinsa aurare da yawa kamar waccan ayar a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun kamar fadin Allah wala wannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarati wa bashir as-sabirin hada duk waɗannan suna bayani ne abin da لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا duk waɗannan ayoyi ne na alƙur'ani da suke nuna cewa ne ma damar ɗan adam yana rayuwa a ban ƙasa to sai an jarrabe shi ba yadda za ka zauna lafiya ba yadda za a yi a mutum ya ce wai shi kenan shi ya zauna lafiya lau ɗabi'ar ɗabi'ar rayuwar duniya ita ga baki ɗaya ma ta jarabawa ce shi yasa mai hikima yake cewa jubilat ala kadri wa anta turiduha safwan min al'alami wal aqdari wa mukallifu ayyami dhidda tibaiha mutatallibun fil ma'i jazwatan nari ita jubilat ala kadri ita duniyar nan an halicce ta ne akan gurbata da bacin rai da tashin wa anta turiduha safwan min al'alami wal aqdari kai kuma kana son ka samu rayuwar duniya kawai ta zama lafiyayya babu gurɓacewa a ciki babu wani abin da zai maka raɗaɗi to misalin ka shine kamar misalin mutumin da kana so ka matsa ma rayuwa ta yi abin da ba haka Allah ya halicce ta don shi ba to misalin ka kamar mutumin da yake tafiya kogi ne ce zai je ya samo bakin wuta a cikin kogi har ka juya ɗabi'a mutumin da ke son shi ya rayu salin alin a duniya ba wani abin da zai bata mashi rai har ka ji wasu ana ce musu da larabci la mushkila ko a ce ma mutum da turanci no problem a babu wannan in ishta tufja bil ahibbati kullihim wa baqa'uka fil hayati hayatika afja'u yace in shi ta tufja bil ahibbati matuƙar za ka ci gaba da rayuwa a duniyan nan to tufja bil ahibbati ko fil ahibbati to sai an sa maka abin da zai tayar maka da hankali kuma a cikin masoyanka wa baqa'u nafsika fi hayatika afja'u sannan zamanka da ranka a rayuwarka to sai ya fi tsoratar da kai saboda ababen da za su rika zuwa maka na damuwa da tashin hankali yau kaga abin da zai bata maka rai gobe kaga abin da zai saka kuka wannan ita ce ɗabi'ar duniya wannan ita ce ɗabi'ar wannan rayuwa hariri yana faɗi a cin mukama yana cewa ya haɗuba duniyar da niyyati innaha sharafin rada wa ƙararatul aqzari darun matama abhakat fi yawmiha kadgada tabban laha min dari yace ya yake neman duniya da daddare ido rufe wadda ƙasƙantacciya ce inna hashiyar kurrata ita duniyan nan ita ce hancin takalmin ƙasƙanci da halaka dabin mata ma a tsakacci yau ne ha gidan da yau in ya sa ka dariya a kadgada gobe sai ya sa ka kuka ya ce tabbal da hamin ya ita turna wannan gidan to ƙur'ani mahangasta kenan ya ya ba fitina mahimmanci ya ɗora mu akan tarbiyya cewa mu kula da lamarin fitina kan mi wasa da shi mu san da ita mu san da ita abinda alkur'ani ya ce duk abinda ka ga alkur'ani ya bashi muhimmanci to ba mun abu bane abu na biyu sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ba sunna ta ba fitina muhimmanci da yin bayani game da ita ita ma sunnar manzo Allah kuma sai da ta nau'anta kalmar fitina ma'anoninta suka zo da yawa daga ciki kalmar fitina a cikin sunnar manzo Allah kuma ta zo da ma'ana alqital yaki kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisin da al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin sahihin sa hadisin Usama ibn Zaid radiyallahu anhuma manzo sai yace fa inni la'ara al-fitana taqaqu khilal buyutikum ka waqi ƙafa. qafas ya ce wallahi yanzu nan da nake ba ku labari Allah ya nuna mun ga yaƙi nan na afkuwa a tsakanin gidajenku ana ta yaƙoƙa a tsakanin junanku ka waƙil ƙasa kamar yadda ruwan sama yake sauka a gidajenku haka yaƙoƙa a tsakanin junanku za su afku kalmar fitina nan ta zo da ma'anar mai alƙital kuma maza sama ya sa ta jami'i ya ce alfitar inni la'ar alfitana ni ina ganin fitinu wato ya kuka. ma'ana ta biyu alƙaslu kisa akwai bambanci tsakanin alƙital da alƙaslu ana alƙitalu ba tare da an yi ƙatulu ba sannan ƙatulu zai iya faruwa kisa za ta iya faruwa ba tare da an yi yaƙi ba to kalmar eh, alfitnatu ta zo da ma'ana alƙatulu a cikin sunnar manzalar sama kamar yadda ta zo a cikin alƙur'ani kamar yadda mansun yake cewa a cikin alamomin tashin alkiyama wa tazharul fitanu wa yaqsurul harju kisan kai zai yawa a ƙarshen duniya gab da tashin alkiyama za a yi ta kisan kai hatta la yadri alqatil lima qatal wala almaqtul lima qutil har wanda ya kisa an ka tambaye shi dan me ka kashe shi bai dalilin da zai baka amsa wanda aka kashe shi da za a tashe shi a ce lima kucilta dan ne aka kashe ka bai san laifin da ya ba aka kashe shi manzan sama ya ba da wannan labarin kuma ya kira kisan nan da fitina abu na uku manzan Allah sama ya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira saɓani na neman mulki a sassaɓa a yi ta rigimgimu don neman mulki da kaiwa zuwa ga madafin iko maza suna ya kira wannan da fitina a cin hadisi kan yadda yake cewa ta kunu fitnatun alƙa'idu fi ha khayrun min alƙa'id suna ce haƙiƙa za a samu saɓani za a rika fitinu na saɓani don neman mulki mutumin da ya zaman shi bai miƙe a cikin wannan saɓanin ba ya shiga ciki to ya fi alkhairi fiye da mutumin da ya miƙe idan ana wannan saɓanin kai zaman ka har ka shiga ciki idan har ka miƙe to ka tafiya a cikin wannan fitina idan har ka yi tafiya to ka gudu a ciki haka manzo sama ya ba da shawara sannan daga cin ma'anonin da sunar manzan Allah sama ta zo da su na ma'anar fitina ta tashabbuhu bil kufari wa iftinan bi afkarihim wa koyi da kafirai da fitinuwa da tunaninsu da kuma tsare-tsarensu wannan manzalla sama shi ma kira shi da fitina duk da kai tsaye ba lafazin fitina ya yi amfani da shi ba amma dai yayi amfani da lafazin da ke nuna ma'anar fitina da koyi da kafirai burguwa da ababen da suke sannan daga cikin ma'anonin da sunnar manzon Allah ta zo da su na fitina akwai almal dukiya dukiya manzon sama ya kira dukiya da fitina kamar yadda yake cewa subhanallah wata rana ya tashi da daddare a firgice Nana na ummu salama matar ta radiyallahu anha ta ce yana daki na kawai sai na ji ya tashi da daddare a firgice sai ce subhanallah ma da anzala Allah min al-khaza'in wa ma za anzala min al-fitan menene Allah yau ya saukar na taskoki menene Allah yau ya saukar na fitinu kaga dukiyoyi ke? labarin da manzalla sama ya bada na cewa ne Allah maɗaukacin sarki zai sa da farisa da rum waɗannan manya-manyan daulolin da suke zamaninsa musulmai za su buɗe su su dawo su zama na musulmai a inda dukiya za ta yi yawa a tsakanin musulmai ilai kuwa ɗaya daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa ابتلينا بالضراء فصبرنا ثم ابتلينا بالسراء فلم نصبر ce lokacin muna zaman lafiyar mu ba mu da dukiya ba dukiya ba a samu dukiya ba ba rigima ba rigima amma lokacin da dukiya ta zo lam nasbir sai muka kasa juriya sai rigima ta zo tsakaninmu sannan daga ciki manzan nasu sama ya amsunan manzan sama ta kalli bijirewa shugabanni da zaluncinsu shi ma an kira shi da fitina sannan raba tsakanin miji da mata manzon Allah sama ya kira shi da fitina a cikin hadisin iblis da yake zama a saman abin nan dinsa a saman gadansa na mulki ya ce ma yaransa su tafi su je su su je su su je su su je su halakar da yan adam to shine sai musulmi yake cewa fa a'azamuhum indahu a'azamuhum fitnatan mutumin da ya je ya raba tsakanin miji da mata to shine fi girman fitina a wajen eh, iblis so da ka shi zai sa makambi shi zai sa makambi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisai da yawa ya danganta fitina zuwa da abubuwa da yawa kuma ya nemi tsari daga sharrinsu kamar me manzan sama ya roki ya Allah ya tsare shi daga fitnatul mahya wadda wannan addu'a tana ɗaya daga cikin abin da aka sunanta mu mai sallah duk lokacin da ya zo eh, abin nan zamansa na tahiya na ƙarshe ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare shi daga fitina fitina ta ne al Allahumma inni a'udhu bika min fitnati mahya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi kuma ya danganta fitina zuwa ga me al wa a'udhu bika min fitnati almamat Allahumma inni a'udhu bika min fitnati mahya wal mamat manzon sama ya hada su kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya danganta fitina zuwa ga almasihud dajjal a dai cikin addu'ar at-ta'awuz min al-ashiya'i al-arba'a neman tsari daga sharrin ababe guda hudu wa min fitnatil masih ad-dajjal kaga an danganta fitina zuwa ga dajjal kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi ya roƙi tsari daga fitinar as-sadr yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min fitnati sadr malamai suka fassara suka ce ai al waswasi ƙaiƙayin zuciya abinda zai zo ma mutum wanda shaidan yake zuwa da shi ya sa ma mutum ya gaza gane damarsa daidai ce ko ko a bayansa ne hagunsa ne daidai wasu wasi kamar yadda manzo Allah sallallahu a hadisi ya roki tsari ya danganta fitina da talauci ce Allahumma inni a'udhuka min fitnatil faqr min fitnatil faqr kamar yadda kuma manzon sama ya danganta fitina zuwa ga yace Allahumma inni a'udhuka min fitnatil zina ya Allah ina roƙonka tsare min daga fitinar wadata to kun ga duk wannan kenan sannan sunnar manzon Allah ta sama ta ta kira bid'a da fitina hadisin ibnu mas'ud da al-imam ad-darimi ya ruwaito shi marfu'i kuma mawqufi wani lokacin ibn mas'ud ya ce manzala sama ya ce wani zubin kuma magana ta tsaya ga ibn mas'ud dukkaninsu kuma sun inganta manzala sama ya ce masahabbansa kaifa antum idza labisatkum fitnatu yaya za ku zama idan bid'a ta takuɗe ku Kai muku riga kai muku wando kaga nan manzala sama ya kira fitina ya kira bid'a da fitina sannan cikin abin da ke shaida akan yadda sunnar manzo sama ta kula da fitina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisai da yawa ya ta ya ta bayani akan fitina za ta afku fitinu za ta afku misali hadisin Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu yace manzo sama ya ce ummati hadhihi ummatun marhumatun laysa alaiha azabun fil akhirati innama azabuha fid dunya الفتن والزلازل والقتل والبلايا حديث الإمام أبو داود ده سنة دي صحيح manzon sana ya ce al'ummar nan tawa al'umma ce da Allah ya mata rahama Allah ba zai mata azaba ba a lahira malamai suka ce abinda ake nufi al'ummar manzon sama ba za ta dawoma a wuta ba nan kuma ana nufin ummatu al'ijaba ba ummatu da'awa ba duka ummatu ijaba domin al'ummar manzon sama kala biyu ce ana kiran duk wani waɗanda Allah maɗaukacin sarki ya aiko ma ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a to ummatu da'awa ce ba ummatul ijaba wadda ta amsa ta ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam to manzo Allah sun ce Allah ba zai mata azaba ba a lahira azabar ta a duniya take me azabar da Allah zai ma al'ummar manzo Allah sama a duniya sai manzo sun ce alfitan fitinu da za su afkuwa a cikinta والزلازل da girgizar ƙasa da za a riƙa samu a cikin al'ummar manzan salam wal da kisa wal balaya da bala'o'i waɗannan su ne azabobin da Allah subhanahu ta'ala zai ma wannan al'ummar ta manzan sama kuma a duniya daga ciki gaba gaba alfitan fitinu kala kala misali na biyu na yadda manzo sama ya bada labarin afkuwar fitina a cikin sunnoninsa hadisin sayyiduna abdullahi na umar radiyallahu anhuma yace kunna ku'udan inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa zakara fitana fa akthara fi dhikriha hatta zakara fitnat al-ahlas yace muna zaune taron Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo sama ta mana bayani akan fitinu kuma ya yawaita ambatan fitinu har sai da ya ambata mana fitinar da ake ce mata fitnatul ahlal sai aka tambayi manzo sai aka ce ya rasulullahi wa ma fitnatul ahlal ya ma'aikin Allah me ce fitinar da ake ce mata fitnatul ahlal qala hiya harbun wa harbun thumma fitnatus sarra'i min tahti min, min tahti qadamai قدمي min ahli bayti yaz'umu annahu minni wa laysa minni fitnatul ahlas al-ahlas jam'i na hils al-hils da ake sa ma jaki ko raƙumi wadda take haɗe da fatarsa kafin a ɗora ma jaki mangala ita ce ake ce mata al wato abin da ke manna da shi a nan manzala sama ya ce wato fitinar da za ta manne ma kowa a rasa yadda za a yi da ita ta zama bala'ira ta gagarukin gila duk masana su kasa yadda za a yi mu'amala da ita a kasa gane yadda za a fita daga wannan fitinar ita ce fitnatul ahlak manzo sama ya danganta ta zuwa ga ahlak kamar yadda za ta makale ma al'ummarsa kamar yadda wannan shimfidar da take kasan mangalar jaki take makale da fatar jaki sannan manzo sama ya faɗi fitinar wadata da za a samu fitnatus sarra fitnatu sarra wadata wadata ce ma mutane yawa kuɗi yawa a cikin mutane dukiya ta yawa a cikin mutane sai ta zama musu fitina to duk wannan maza sama yayi batu akan fitina sannan magabatanmu na kwarai su ma sun yi mana bayani akan fitina misali akwai akwai riwayar Yazid ibn Umaira tabi'i yake cewa inna mu'az ibn jabal la yajlisu majlisan lidhikri hina yajlisu illa qala Allah hakamun qasd sayyiduna mu'az ibn jabal bai taba zama wani majalisi da zai yi wa'azi ba face sai ya ce Allah mai hukunci ne kuma Allah madaukakin sarki mai adalci halakal murtabu masu shakka game da Allah sun halaka rannan sai ya ce mana inna min wara'ikun fitanan mu'az ibn jabal sai ya ce ma almajiransa ku sani nan gaba gare ku nan gaba akwai fitinu da za su afku yaqsuru fi halma dukiya za ta yawaita za a samu yawaitar dukiya wa yuftahu fiha alquran sayyiduna mu'az bin jabal radiyallahu anhu yace za a sauƙaƙa qur'ani qur'ani kowa zai iya karanta shi hatta ya akhudahu almu'min wal munafiq har da mummuni da munafiki dukkanin su za su iya haddace alqur'ani kowa zai iya haddace alqur'ani bature orientalist ne sanya nazarin harshen larabci sai a bashi shara a ce ka haddace qur'ani sai ya fara hadda kuma Allah ya bashi ya haddace والرجل والمرأة سنما تزات كرنت قرآني تحدثي أسامو ما حدثا ما تابعتك نمج ما يحدثي ماذا دس حدثي والصغير والكبير ذا أسامو تحدث القرآن يا راس حدثي والعبد والحر haka nan bawa da ɗa to kun ganin sayyidina mu'az bin jabal shi ma ba da labari a game da me akuwa fitilu misali na biyu a cikin kula da magabata da suka yi game da lamarin fitina Ibn mas'ud radiyallahu anhu wancan asarin nasa da muka ambata cewa al-imam ad-darimi ya rubuto shi a cikin muqaddimar sa sunan dinsa yake cewa kaifa idza kun fitnatu ya za ku yi idan fitinar bid'a ta cakuɗe a cikin ku ya haramu fi halkabi tsoho zai rididdige a cikin wannan fitina mutum ya taso ya rayu a cikin bid'a wa yarbu fi hasayil dan karamin yaro kuma ai tarbiyyarsa har ya girma akan bid'a wa yattakhidhu hannasu sunnatan sannan mutane su mai da bid'a ta zama sunna fa idza ghuyirat qalu sunna da wani zai zo ya wasi wa'azi ya ce wannan fa abin da kuke bid'a ne sai ce a'a yau an ba sunna bid'a kuma yi wa'azi ya ce a bari sai ce a'a ya ce a daina sunna qalu wa mata daka ya aba abdi sai almajiran ibnu mas'ud suka ce ya baban abdurrahman yaushe haka zai faru sai ya faɗi cewa idan kasurat qurra'ukum wa qallat fuqaha'ukum idan makaranta alqur'anin ku suka yawa amma ba ku da masana fiqh waɗanda za su yi istinbat wa kasurat umara'ukum wa qallat umana'ukum masu mukami a cikin ku suka yawa mukamai kala-kala ga sunan amma wa umana uku, amma waɗanda za a ba su amana su tsare su karanci san muƙami ba riƙe amana wal tunisati dunya bi amali al sannan kuma aka je ana neman duniya da al'amarin lahira al'amari ne na lahira na addini zalla amma ya zama duniya ake nema to in wannan lokacin ya zo ya za ku zama in ji sayidina Abdullahi ibn mas'ud kaga nan ma magabata sun yi batu akan fikiru na gaba a gunguje da ke shaidar yadda musuluncinmu ya kula da fitina shine yadda marubuta marubutanmu na musulunci tun a farko-farko suka ba al'amarin fitina mahimmanci misali manya-manyan malamanmu ashabul ummati sit malamanmu da suka rubuta littafan nan guda shida manya-manya waɗanda ake dogaro da su na hadisin manzon Allah sallama kusan dukkaninsu in kaucir al-imamun nasa'i sai da suka kulla kitab a cikin waɗannan littafai nasu suka kira shi da kitabun fitan wasunsu su ƙara su ce kitabun fitan wal littafin da aka samo hadisan manzo Allah sallallahu da suke bayanai akan aukuwar fitinu da kuma aukuwar yaƙe-yaƙe al bukhari na da shi al’imamu muslim na da shi al’imamu abu dawud a cin sunan ɗinsa yana da shi haka al’imam a tirmidhi haka al’imamu ibn maja dukkaninsu suna da kitabul fitar a cikin waɗannan littafai nasu sannan bayan haka wasu malaman masu da suka ware littafai barkatai ba a cikin littafansu dunkulallu ba a'a kawai sai su rubuta littafi littafin nan na magana ne akan fitinu misali al'imam abu al'arab al'imamu a rasu shekara ta 303 yana da littafi da ya sa masa suna kitabul nihal littafin da ke bayani akan fitinu da musulmi ya bi tarihi wannan sai ya zama ya kula da nihalul asrat fitinin da suka faru akan ɗaiɗaikun magabata tun daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam misali fitnat umar musibar da ta afka ma fitinar da ta afka ma sayyidina Umar ta kashe shi sai ne mihnatu Usman shi ma sannan mihnatu Ali sannan mihnatu Hassan haka ya ta bi yayi ta bi har zuwa zamaninsa irin su mihnatul abin nan kafinsa irin su mihnatul imam Malik irin su mihnatul imam Ahmad da makamantansu fitinin da aka jarrabu manya-manyan malamai gabata haka ya kawo silsila tarihiyya sarƙa ta tarihi malami bayan mali waɗanda aka jarrabe su da fitinu su al'imamul bukhari ba ta tsira ba haka ya ta kawowa sannan cikin irin waɗannan rubuce-rubucen akwai littafin al'imam imam abdul ghani abdul wahid al-maqdisi wanda ya rufe mihnatul imam ahmad shi kuma fitinar da ta afka ma al ahmad zalla kawai ya ware ya rubuta littafi a kan ta sannan misali Al'imam ibn kashir yana da littafi al-fitan wal malahib sannan al-imam shi kuma sai ya dauko wani baji ita shi kuma fitinar yunwa da talauci da ta shafi ta al'umma shi sai ya faro tun bayan annabi adam alaihi har zuwa zamaninsa ya sa littafin nasa suna ighasatul umma bi kashfil umma tarihin yunwa ne in ka karanta wannan littafin zaka ga inda ka san tabbas wasu daga cikin mutanen makarya yunwa suke ya kawo hawadis mufzi'a ababan da suka afku masu tayar da hankali ya kawo a wajen shekara ta ɗari huɗu da aka yi a masar wadda kafinsa al'imamu zahari ma ya ambaci ta a cikin tarihin islam yin wadda aka yi a masar wadda ta kaima sai da buhun kamar ka ce yanzu ka ce basu buhun fulawa misali sai ka cika kuɗi da shi sannan za ka kai ma mai shago sai ya zazzage kuɗin sai zuba maka fulawa a cikin buhunka sai ka dawo kuɗi cikin buhu shi za ka kai ma mai sai da fulawa sai ya ji sai ya zazzage kuɗin naka sai ya zuba maka fulawa sai ka dawo ya kawo tarihin matar da ta yi kwanaki biyar tana bin layin samun fulawa ta samu wasu abin nan muduna muddai 'yan kaɗan ta taho hanya da wannan fulawa kafin ta dawo mutane sun yi fata-fata da buhun kowa yana i'ba wani kawai ya samu ya zuba a bakinsa haka ra'akaɗi ya kawo tarihin matar da ta yanka 'ya'yanta ta dafa ta yanka ɗanta ɗaya ta dafa masauran da ita da mijinta suka ci saboda yunwa dama sai da ya shimfiɗa a littafin ya ce wasu labaran da zan bada wani zai karyata wani zai zata ba da gaske bane to ire-iren wannan duk malamanmu sun ba su muhimmanci domin mu karanta su mu san cewa ne wani abu da muka tsinci kanmu a ciki a yau to ya taɓa faruwa kafin mu abu na gaba a gurguje shine nau'ukan fitinu malamanmu sun kasa fitinu alal aƙalli kaso gida uku akwai abin da suka kira su da fitanun khassa da fitanun amma akwai fitinan da take shafan mutum shi akan kansa a jarrabu mutum da rashin lafiya a kansa a jarrabu mutum da rashin lafiyar iyalinsa kaga nan hasa ce a jarrabu mutum da talauci hmm? ko a jarrabe shi ɗalibi ne shi ta jaraba yana faɗuwa ko a jarrabu mutum a ta koren shi aiki kaga waɗannan fitan ne hasa da suke shafan mutum jarabawa ce da mutum shi akan kansa Allah madaukakin sarki yake gwada shi ko kuma irin fitinin da aka riƙa ma malamanmu magabata malami ne bayani shugaba ya ce da shi ya ce ya ce a kamo shi an masa'id ibn musayyib fitinarsa da aka yi tsakaninsa da abdulmalik ibn marwan ya nemi ya aura masa ya aura ma ɗansa ɗiyarsa sa'id al-musayyib yana da iya malama mahaddaciya masaniyar tafsiri masaniyar hadisi masaniyar fiqh kuma kyakkyawa shi abdulmalik ibn marwan ya nemi ya aura ma ɗansa alwalid shi kuma balidi ne fidahumi ne sa'id ibn ya ce ba zai bashi ba wannan ya jawo abdulmalik ibn marwan ya sa sai da aka fito da sa'id ibn musayyib ana sanyin madina ya rika mushi bulala ana watsa ya sa aka rika mushi bulala aka tsula mushi bulala kuma ana watsa mushi ruwan sanyi kun ga wannan ta amma al-imam malik haka ya bada fatawa da ta saba ma masarauta aka yi masa bulala ya kai mai ba zai iya dago hannunsa ma ya dora a kirji ba in yana sallah sai dai ya saki hannun shi ga fitinar al'imamu ahmad kaga duk wannan fitan ne khasa sannan akwai fitan amma fitinin da suke faruwa ga al'umma ga baki ɗaya kamar halin da muke ciki a yau a ƙasar mu Allah shi kyauta kaga wannan fitan amma ne in kai tsaye bai shafi wani naka na kusa ba to labarin ma kawai da kake ji a rediyo ka kalla a talabijin ka karanta a jarida ko a social media ya ishe ta tashin hankali kaso na biyu shine yadda suka kasa fitinu zuwa gida biyu shi ma fitan diniya da fitan duniyawiyya akwai fitinar da ta shafi addinin mutum wadda ita ce ta kasi gida biyu ita kuma akwai fitnatu shubuhat akwai fitnatu shahawat a jarrabi mutum da bid'a ko a jarrabe shi da saban Allah sannan akwai fitan duniyawiyya fitina da ta shafi duniya ga baki da ta shafi al'amarin duniya talauci da makamantansa sannan sai na uku kaso na uku shine fitan kadariya da kuma fitan bashariya akwai fitinin da ɗan adam ba hannunsa a ciki Allah ne da kansa kawai yake jarraba bayi akwai kuma fitan bashariya ɗan adam shine da tsogale-tsogalensa ya je ya tsogalo sai Allah kuma wata'ala yake jarrabe shi yake jarrabarsa da yuziƙahun ba'adar lafi amilu yarji'u domin Allah maɗaukacin sarki ya ɗanɗana ma mutane abin da suka je suka tsogalo ma kansu Wataƙila ana fatan in aka musu haka su ɗau izina su zama sun koma ga Allah subhanahu wa ta'ala to malamanmu sun kasa fitinu zuwa waɗannan gidaje dukkaninsu wasu na shiga cikin wasu misali fitina khassa za ta iya zama diniya ko ta zama duniyawiyya fitina khassa za ta iya zama ƙadariya za ta iya zama bashariya fitina amma ma za ta iya zama haka fitinar da Allah zai jarabi mutum shi za ta iya zama addininsa wani iyazu billah ita ce tafi kowace girma kullum masaibi in jallat wa in azumat illa al-masa'ib fi din fata jalal duk fitina in ta girma ko ta kankanta in dai ba fitinar ta shafi addini ba ce to mai sauki ce ta Allah ya tsare abu na gaba mai ke jawo fitina sabubban fitina waɗannan sabubban su ma malamai sun kasa su gida biyu akwai abin da suka kira da asbabun qadariyatun kauniyya akwai asbabun bashariyatun takassuriyya akwai sabubban da kaddara Allah ya riga ya hukunta sunnar Allah ce kamar yadda muka yi shimfiɗa mawaƙi ya ce jubilat ala kadrin wa anta turiduha sufwan min al'alami wal akdari wa mukalliful ayyami didda tibaiha mutatallibun fil ma'i jadwatan nari nabi'ar duniya Allah subhanahu wata'ala ya halice ta domin ne domin liyabluwaku ayyukum ahsanu amala domin Allah ya gwada ku ya ga waye zai fi kyautata aiki shi yasa da daɗin duniya da rashin daɗinta duka jarabawa ne talaka cikin jarabawa yake mawadaci cikin jarabawa yake mai ilimi cikin jarabawa yake jahili ma cikin jarabawa yake shugaba na cikin jarabawa sannan wanda ake shugabanta shi ma yana cikin jarabawa babba yana cikin jarabawa ɗan ƙarima yana cikin jarabawa kawai sai kaga an haifi yaro malam an haife shi lafiya lau an kace ce kai kwana ɗaya sai wani ciwo ya fito mishi ko kuma wani ciwo ya zo ya dubun zuma shi sai ka kalla ka ce da kai ne dan adam wannan yaron me wannan ciwon zai me yasa za a sa mai wannan ciwon to amma ba shawarar ka ake nema ba kuma da hikmatin sabiqa Allah yayi da hikima Allah yayi ba haka nan kawai yayi ba sidda akwai hikima to malamai suka ce daga cin al-asbabul fitanil qadariyya sabubban da suke jawo fitina na kaddara abu na farko akwai mautun nabi sallallahu alaihi wasallam a zamaninmu a zamaninmu rasuwar manzan sama Allah ya kaddara ta zama mana fitina kamar yadda manzan sama a hadithi sai sahihi yake cewa annujumu Nujumu lis-samai فإذا ذهبت النجوم Nujumu السماء أتت أتت أتت السماء توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهبت أصحابي masu adu. ما توعد ماذا سنيتي taurari da suke sararin samaniya kariya ne gare ta shi yasa Allah ce fa idan nujumu tunisat daga cikin alamomin tashin alƙiyama idan taurari aka tafiyar da hasken su aka shafe su to ka jira tashin alkiyama to taurari su ne matsara su ne suke ba da tsaro ga sama idan aka tafiyar da taurari to abin da aka yi alkawari zai faru da sama sai ya faru wai da sama uku shi sannan mazu su ne ce ni kuma ni ne kariya da tsaro ga sahabbaina idan na tafi to abinda Allah ta'ala ya alkawarin zai faru da sahabbaina na fitinu da jarabawar jinjimu to zai su sannan sahabbaina su kuma su ne tsaro da kariya ga al'ummata idan sahabbaina suka tafi suka kare to abinda aka yi ma al'ummata alkawari na fitinu za a yi ta ganin su suna zuwa kala kala wani bayan wani wani ya fi wani duhu wata rana a samu sauki wata rana kuma abubuwan su zo gabaki daya wannan sababun qadariyun rasuwan manzo Allah sallama haka nan na biyu zahabu ashabihi sallallahu alaihi wasallama tafiyar sahabban manzon Allah su sama ita ma fitina ce tana cin sabubban fitina domin duk abin da suka faru a ababen da suka faru a zamanin sahabbai to kamar misali dan bane aka sa a game da abin da ya faru bayansu. misali ka ɗauki fitina babba da ta afku al'ummar musulmai tun daga kusan ƙarni na biyar har zuwa ƙarni na bakwai fitnatut tatar wasu mutane da suka zo daga gabas gabashin duniya da ake ce musu maghol ko a ce musu tatar suka shiga cikin daular musulunci suka riƙe kisa babban malamin tafsiri al ibn a cikin tafsiri malamin tarihi a cikin tarihinsa al fi da ya zo sai da ya wani irin ihu amma a rubuci ya ce wallahi na daɗe ina ɓoye wannan labarin na kasa rubuta shi kai ni dai dama uwata ba ta haife ni ba kai da na mutu kafin faruwa waɗannan abubuwa ya faɗi ababen da aka riƙa ma musulmai a bagdad a lokacin da hulaku ya shiga cikin madinatu salam bagdad malamai suna kaddarawa suna cewa a cikin awa daya yana yanka mutane fiye da 500 al-imam ibn al-ashir sai da ya ce yadda aka rike kashe mutane a wannan lokacin sai da ya koma yadda kake ganin ana ruwan sama indararu na zubo da ruwa to haka jini ke zubowa daga indararu na kwano-kwano na saman gidajen mutane rufin gidajen mutane wasalatin mazayibu daman haka ya ce ya ce sai da indararu ya rika zidda jini sannan bayan wani lokaci bayan sun gama wannan kisan kan gari ya ce kada da gawawwaci ba inda za ka taka fati sai dai ka taka gawar ɗan adam kuma ta musulmai ce sai kuma Allah subhanahu Taala ya aiko da wata jarabawa gawawwakin nan suka yi ɗoyi sai annoba ta kwala kawai ta gama duk da ruhuwan da suke gewaye da Bagdad har zuwa biladu Sham daga nan kuma aka rika mutuwa a rana guda sai mutum dubban ɗaruruwa su mutu sai a wannan ya faru ga al'umman musulmai sakamakon tafiyar sahabban manzan da duk sahabbai ba su ga wannan ba su kaga duk wannan ƙaddarori ne da Allah subhanahu wataala sannan misali na gaba shine misalin kuma abinda turawan yamma su ma suka shigo cikin daular musulunci aka yi abin da ake cima alhurubus salibiya turawan yamma daga faransa da ingila da portugal wato portugal da sauran kasashe na turawa suka yi ya za su su mallaki musulmai su ma haka suka tsayin kisa sai da ta kai ma musulmi a andalus spain kafiri zai zo sai ce jira ni zan kashe ka amma ban da takobi ka jiran in je in dawo kafin ya je ya ɗauko takobin da zai kashe musulmi kuma yana nan walam ya bar makanahu bai gudu ba ba abin da ya iya yi yana nan yana jiran a zo a kashe shi kaji duk wannan tarihi ne da ya kamata mu san shi mu riƙa lallata kanmu da shi to duk waɗannan suna cin asbab na me na fitinuni da Allah subhanahu wata'ala ke jarraba bayi da su daga ciki na biyu akwai asbab bashariya dan adam da tsogale tsogalen shi na Allah sai Allah maɗaukakin sarki shi kuma sai ya yi intiqami inna minal mujrimina muntaqimun amma asafuna taqamna minhu sai Allah ya intiqami ya ɗau fansa ka saba ma Allah ya ce ga abin da yake so ka cika na farko sune intisharul fasari wal ma'asi yaduwar sabo a tsakanin mutane idan mutane suka zama suna saba ma Allah subhanahu ta'ala hadisi hasan da al-Imam at ya ruwaito shi malam Albani ya inganta shi a cikin Sahihul Jami' as-Saghir manzo Allah sallallahu ya faɗi khamsin bi khamsin ai wannan hadisin na khamsin bi khamsin yana da kyau mutane su rika daukar suna karantawa suna ji in kun yi kaza ga abin da zai faru da ku in kun yi kaza ga abin da zai faru da ku daga cin asbab bashariya da suke jawo azabar a fitinu su faru akwai alkuhuzu ala sulfa yi ma ta tawaye da zanga-zanga babu inda yi ma shugabanni tawaye da zanga-zanga ya haifar da zaman lafiya in ka bi tarihi za ka ga haka larabawa yanzu su suka fi shaida wannan sun yi abinda da suke ci mishi arrabi'ul arabi kakan larabawa kaka ai an ce kakan mutum ta yanke saƙa ko to ashe a lokacin nema ta fara sa saƙa daga cin abin da ke jawo fitinu na waɗanda sabubban ɗan adam da kansa yake galowa akwai hukunci ba da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar ba wannan yana ci, ina ciki waɗannan malamai duk sun sha bayani kan wannan so da kama damar al'umma tana son ta kubuta ta samu sauki a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to sai ta daina saba ma Allah subhanahu wa ta'ala daga ciki akwai tawkul amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar a kiyin umarni da abu mai kyau a ƙi hani game da abin da ya zama ba shi da kyau wannan yana cikin manyan suna a cikin al'umma bil ma'ruf nan da ka'idojinsa da dokokinsa manzan da sama ya faɗi abin da zai faru ga al'umma idan ba su yi wannan ba to bil ma'ruf wa nahyi anil munkar din da ake magana a kai tun daga unguwa ya muke rayuwa da a unguwannin mu baban wani da yana da ikon ya ga dan waninsa yana yin abu mara kyau ya hana shi to yanzu baka ita kai ba akwai inda uba ya kira ma makwabcinsa ɗan sanda saboda yana ma ɗansa faɗa ya haɗa shi da ɗan sanda ya ce bai san tsakanin shi da ɗan shi ba hukuma ta shiga tsakani da can malamai a makarantu suna da damar da za su yanke hukunci a kan yaro in yi laifi amma a wurare da yawa an sha kai shugaban makaranta darakta ko hedimasta ko wani malami daga cikin malamai a kira masa 'yan sanda to kaga wannan al'amru bil ma'ruf wa da idan mutum ya tafiya ba yi da tsoron abin da zai zo ya faru da shi a gidansa ko shekara nawa zai yi makwabcinsa zai sa ido yanzu ba wannan Takkace malamai suna nasu malamai suna nasu amma suna yi ne ana rusawa wahali ya bulugul buniyanu yawman tamamahu an anta tabnihi wa ghayruka yahdimu yaushe gini zai kai inda ake son a kai kai kana gini wasu suna rusawa to yaya ya kamata musulmi ya mu'amala da shinu a gurguje abu na farko ana buƙatar idan an shiga fitina a natsu kakka rasa natsuwarka ko wace irin fitina ce ka lura da kyau ka gani wal iyazu billah ko gobara ta taso idan Allah ya sako maka nutsuwa sai ka gane inda wutar take ta asali kila bokiti ɗaya zai iya kashe maka wannan gobara amma idan ci to sai ta iya cin unguwa ko ta ci gidaje da yawa at-ta'anni natsuwa amr ibn al-as radiyallahu anhu sahabun manzo Allah sallallahu ya ya faɗa halin rumawa a lokacin da aka faɗa masa hadisi cewa manzo Allah sama ya ce kiyama za ta tashi wa rumu aksarun nas rumawa su suka fi yawa a lokacin sai ce na fahimci abin da manzo Allah sama yake nufi saboda ruma suna da wasu siffofi guda hudu sifa ta farko yace innahum la ahlamun nas inda fitnati rumawa ba sa rikicewa idan fitina ta taso musu suna tsayawa sanasu sannan na biyu wa asra'uhum ifaqatan ba'da musibati sannan su suka fi saurin farkawa idan musiba ta afka musu za su gane daga ina musibar take sai su gaya za su yi su magance ta sifarsu ta uku wa aushakuhum karratan da farra sannan aka kora su to da sun ɗanyi gaba za su tsaya su waiga su ga ah, me yasa aka kora mu sai su yi nazari sai su sake dawowa to idan suka zake dawowa su za su ci nasara sannan wa khairuhum li miskinin wa yatimin wa da'ifi sannan rumawa su suka fi tausaya ma da maraya da mai rauni malamai suka ce nan a ibn al ba yana ke ba yana yaba rumawa bane amma yana nuna cewa ka'ida ta Allah in kai ruku da wasu sufofi to shi kuma sai ya baka nasara yadda rumawa suka rike waɗannan sufofin to kuma ku rike su in ku rike su za ku samu nasara idan fitina ta zo a nasu ka a ce kowa sun yi magana ka a batta ta ci barkatai yan jarida su riƙe gamuwa da mutane suna tafiya a barkici a hanya sai su kara musu lasita me za ka ce game da abu kaza to shi da yake a fargice ne zai ce dama in ba fargici ba matsalar da ya kamata a je a samu farfesan jami'a da yake kwana a cikin littafai sai a je a samu wani bugagge a titi kawai yana shan rake kara masa lasifika a ce me zai ce game da abu kaza da yake faruwa to dama me kake tsammani fadi in ba ya kara ma barna waki ba matsalar da ya kamata a je a tambayi general din soja sai a je kawai sai a samu wani bugaggi a titi kawai sai a kara mashi to me zaka ce game da halin rashin tsaro da ake ciki a kasan nan ji shirme to kala kala kuwa a firgice ke dama ai amma idan ka tambayi masana aka natsu ba a sa gido ba to sai kaga an fita daga ciki abu na farko shine a sa natsuwa wannan fitinu da nake ciki yan uwa kowa ya nasu dawamul hal min al muhal ka'ida ce wannan ta rayuwa babu wani hali da yake da wama kwara daya da ba waɗannan fitinan kuma kyakkyawan zaton da muke ma Allah subhanahu wata'ala shine tabbas waɗannan fitinin za su kawo ko ba daɗe ko ba jima ko mu gani ko 'ya'yan mu su gani to a natsu abu na biyu shine luzumul adl wal insaf idan fitina ta zo ka zama da adalci in har za ka yi magana to ka faɗi abin da yake na adalci shi kuma adalci shine ka tsaya akan abin da ka sani abin da baka sani baka kama bakin ka ba dole ne sai kai magana ta ci barka ta yawa abu na uku a ruju ila ahli zikri wal khibrati a koma zuwa da masana ƙwararru a duk matsalar da ta taso duk abin da fitina ta afka mushi to a kira ƙwararru kada a ce kowa sai ya sa baki a kira a je ƙwararru da suke da ilimi akan wannan abin a yi musu magana wanda abin da aka ƙi kenan a ƙasar muhayyarsu na gwamnati wala kowa gwamnati ba ta yi ba talaka ma mu ma ba ma yi abu na hudu kafin lisan kama baki ba dole sai kai magana ba manzo sunan ya ce kuffa lisanak in musin fitina ta sauka kama bakin ka daina yawan magana sai wanda yace sai kai magana ka saba ma bakin ka da addu'a idan fitina ta addu'a sai kaga Allah ya sauka ka ba ta shafe ka ba in kuma har za ta shafe ka to ta kafe ta fi sauki amma dama hutu kace ta yi shikenan can shekarun baya wani yaro ya taba goya na a mashin za mu je makabarta labarin ni ne abin ya faru da ni muna tafiya za mu je makabarta an yi rasuwa sai kai wata yarinya ta gito mana a babban titi maka dige ta ni ina baya mashin ya danna yarinya shi kuma mai mashin ya danna mashin ni kuma da danne shi da aka tashi na kuje a nan har yanzu akwai taban gashi na nan kujewa kawai na a nan na miƙe duk ni na cece su da izinin Allah ana gamawa shi kenan muka zo yaron yana da ban dariya in ya ji wannan karatun zai tuno sai na ce sai na ce kaga ikon Allah addu'a ba abin da ba ta yi ce musibi kaga kaga da muka yi addu'a sai gashi Allah kawo suke ce wallahi malam kai addu'a ni ban yi addu'a ba sai to kaga shi yasa sai Allah ya dora ni a saman ku <laughs> to ka kafa bakin ka in fitina ta zo kai ta addu'a kai addu'a wanda wannan yana daga cikin dama hanyoyin kubutan addu'a idan fitina ta zo ba a da maganin da ya wuce addu'a wanda yake ganin addu'a tana da ƙaranci ko amfaninta na da ƙaranci to shine fitina ta fara afkamawa amma babu abin da yake maganin fitina kamar addu'a to har kama baki sannan daga ciki akwai nuzumul bait in fitinar tana ana yin ta a wani wuri to ka zauna a gidanka ka ce sai ji in fitina ta zo to ba a san ka ce sai kaje inda fitinar take yanzu wal iyazu billah lokacin da aka yi ta tashin bama a ƙasar nan akwai na farko akwai na biyu wani zuba to mafi yawancin wanda suka fi shan wahala a tashin bam na biyu ne ya tashi sai a ce bam ya tashi a waje kaza sai a tafi kallo to mafi yawancin 'yan kallon nan su suka fi halaka su su ya fitowa to shi ya mun sani sai ya ce ne ka zama a gidanka ka fita sannan daga ciki cina zunubi da yadda da kayi yanzu mu yadda cewa dukkaninmu kowa na da laifi laifin waya kawai ya ishe mu da Allah zai kama mu da dukkan laifin da muke yi kuma ta raka ala zahari hamin ba. da ba wani abin da yake tafiya a ban kasa haƙwayi ba za su sha ba amma na yana sauƙaƙawa to da laifin waya kawai Allah zai kama mu da shi na farko ƙarya a gaban ka mutum a gaban ka mutum zai zilla ƙarya yana nan masallacin kawai sai ce shi wani ya kira ke ce Allah ne yanzu har da wallahi yanzu wallahi ga ma a koyi ga na a koyi lega wani yana nan funtuwa sai ce yana a koyi Legas ban sani ko akwai wata unguwa ce a koyi Legas a nan banda fitina ta da ke ciki ko komin imanin ka ce ka kalli abin da baya sai ba za ka riƙe waya ba sai ka kalli abin da Allah bai yadda ka kalla ba to kaga ga gashi to tunan zanubai da kuma yadda da an yi zanuba sannan kuma tuba da istighfari da baki yawaita istighfari yana ɗaya daga cin abin da ke tsamar da al'umma daga cin fitinu ina barin na sosan duk akwai su kun sassu ba sai na kawai tuna mana nike sannan daga ciki juriya a sabru kenan a jure in fitina ta zo a jure a jure domin ba yadda za ta a ce ta cinye kowa za ta yi ta gama za ta bau wasu to a jure wasu za su a ah, ga al'imamu ibn asir ya ba mu labarin ta a zamaninsa abin ya faru kuma ya gani da idansa al-imam al a cikin a cikin a cikin tafsirin sa jami'u ahkam al-qur'an a karkashin fadin Allah madaukakin sarki yake cewa wa idza qara'ta al na ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban masura yace a zamaninsu su ake yakin firinja wannan al-hurub as crusade da turawan yamma suka zo suka yi da musulmai ya ce wata rana yana tafiya akan dokinsa kawai sai ya ji turawa turawan faransa suka biyo shi za su kashe shi sun san shi a matsayinsa na alƙalin musulunci kuma malami to dama irinsu su aka fi nema suka biyo shi a dokar daji yana kan doki yana gudu yana gudu kawai yaga za su cin mushi kawai sai ya karanta wannan aya fa idza qara'ta alqur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura yace kawai sai ya tsaya cak a gefe yace kawai suka zo suka wuce shi suna ta neman shi ba su gan shi ba shi kuma yana ganin su yace fasami'tu ahadahum yaqulu devla ya ce sai na ji ɗayansa yana cewa devil haka ya rubuta a cikin tafsirinsa dabla dalun ba'un lamun ha'u dabla kaga devil kenan ya ce devil ne wato shaidan eh, ne ya shaidan ne shaidan ya tsere mana kaga gashi har yana ba da labari ba bata ci da shi ba to duk yadda fitina ta kai sai wasu sun tsira insha Allah to a jure sannan daga ciki luzumul jama'a kakka ware ma jama'ar musulmi yan uwanka in fitina ta zo ka zama tare da yan uwanka in fitina ta zo ka zama cikin yan uwanka ku rika shawara ku rika tattaunawa tare ka taimake su su taimake ka abu na ƙarshe shi shine yawaita addu'a ka ai wasa da addu'a yan uwa in fitina ta zo babu abin da aka fi bukata fiye da ai ta addu'a addu'a ka ai wasa da ita duk lokacin da aka samu dama a yi addu'a mutum ya addu'a shi a kan kanta shi kaɗai sallolinmu da nake yi na dare a cin sujadarka ka yi addu'a wannan musiba waɗannan fitinu da suke faruwa a cin ƙasarmu suka gagari kundila aka kasa gane gabansu aka kasa gane bayansu Allah ka ɗauke mana ya Allah ka tausaya mana an yi sallah hudu ba a yi addu'a hmm? duk lokacin da kai wani aikin alkhairi ko sadaka kai ka ce ya Allah in ka san dan kai ne wannan sadaka ya Allah ka dauke mana wannan fitila wallahi ta sanadiyar addu'ar mutum daya Allah subhanahu wata'ala zai wuce mana wannan musibar da muke ciki idan mun yi ikhlasi mun kyautata niyya kuma muka nufaci Allah subhanahu wata'ala in ƙananan yara da ba su da zinubai mu rika su suna yin addu'a waɗannan 'yan ƙananan yaran da ba su da alhaki Allah bai rubuta musu zunubi ba su da alhaki a wajen Allah manzon sama ya ce ma na tunsaruna a du'afaikum ku sani Allah yana taimakon ku ne saboda masu rauninku. masu rauni waɗannan yaran to waɗannan su ne a takaice 'yan uwa matuƙa bayani akan fitina wani babi ne mai zurfi sosai da zai yi wuya a ce a majalisi ɗaya a tattauna a kansa amma dai na san wannan ɗan abin da muka eh, tufa eh, a kansa to eh, zai ɗan haskaka sai kuma mu ci gaba da bincike mu ci gaba da karatu kuma ku ci gaba da kusantan malamai wani abu na ƙarshe da ya kamata na tuno shi in faɗi shine daga cikin abin da ke maganin fitina akwai zama da malamai al-imam al-hasan al-basri yace al-alimu yaghal fitnata wa wal jahilu la yaraha illa wa hiya mudbira malami na Allah yana hango fitina tun kafin ta zo kada mu bi tawagar waɗanda suke son sai sun cimma malamai mutunci abu na ƙarshe a cikin ƙasar nan da ya rage mana mutanen da suke da kima a idonmu waɗanda suka rage su ne jinsi ɗaya malamanmu babu wani mutum da ake ganin kimarsa yau a ƙasar nan da in yi magana za a ji kun ga wannan abu ranar juma'a tasirin da yake har yanzu ba karami ba ne za ka yi mamakin mutanen da suke saurara hudu ba kusa tasiri a dukkan maudu'in da liman ya ɗauka zai yi magana kansa to ranar da aka raba mu da malamanmu muka daina ganin kimarsu muka daina ganin mutuncinsu aka zazzage mana su aka tsitsine mana su to shi ce yau masu adawa da malamanmu suna da yawa akwai turawa suna da shiri babba ya za a yi su zama sun kayar da malamanmu na addini a daina ganin kimarsu haka suka yi ma kasashen larabawa a kasashen larabawa limami yana limbari yana huduwa za a ce ƙarya kake yi wani kawai ɗan iska zai tashi kawai ce ƙarya ne shi ke nan masallaci ya rikici to abinda suke sai ya faru a irin kasashenmu ke nan laƙaddar Allah Allah shi kyauta sannan na biyu 'yan siyasa wasu daga ciki sun kafa shiri wasu daga cikinsu sai sun kayar da malamai saboda suna ganin malamai a matsayin kalubale a wajensu in ka buɗe rediyo ba waɗanda ake cimma mutunci kamar malamai social media ku kan mu shiga cikin wannan yan uwa na uku wasu matasa da aka jarrabe su da zagin manya-manyan malamai kuma da sunan mai su ɗaliban ilimi ne waɗannan nau'ukan mutanen fitina ne a cikin al'umma muna fatan Allah ya shirye su Allah ya dawo da su kan hanyar daidai mu ko malaman mu ci gaba da ganin kima su mu ci gaba da ganin darajar su mu ci gaba da yadda da su malamai ba ma'asumai bane suna kuskure malamai suna ijiki da daidai za su iya kuskure inda suka yi daidai mu bi su mu taya su da addu'a mu taimake su wajen aiwatar da daidan nan inda suka yi kuskure mu nema musu gafara Allah subhanahu wataala amma ba za mu bi su akan wannan ba wannan ita ce ka'idar mu ta addini Allah subhanahu wataala ya taimake mu wannan gari na funtuwa Allah ya kara masa tsari Allah maɗaukacin sarki ya kara ma mutanen sa albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye mu gabaki ɗayanmu kasar mu Allah ya ba ta zaman lafiya Allah ya so kan mana da alkhairai shugabannin mu Allah ya ganar da su Allah ya ɗora su akan daidai Allah maɗaukacin sarki ya hana su aikata abin da ba daidai ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ikon yin abin da ya cancanta Allah ya ba su ikon gyara abin da ya lalace وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته